Calango, calango. Kalangu gangar watsa labarai a cikin kasar Nijar ta hanyar gidajen rediyo abokanan hulɗarta. 'Yan uwa matasa abin farin ciki ne ko da yaushe mu kasance tare da ku don labarun matasa. Ni rake harimi tare da gorata Samira Rwaifi. Samira da fatan kin tashi lahiya. Kallau nake kiki yau mi kika kawo mana? A yau muna da a bangaren ilimi a wannan makon kungiyar ɗaliban jami'ar Abdu Mumuni na nan babban birnin Yamai Uyonin ta shirya wani taron manema labarai. A rahoton namu na yau Amara faɗi masu kula da yanki sun shirya horo a ranar 15 ga watan Satumba ga ƙungiyoyi da dama na matasa a ƙarshe kuma wasannin motsa jiki. Ƙungiyar ɗaliban Jami'ar Abdu Mummuni na nan babban birnin Yamai Yunun ta gudanar da taron manema labarai a wannan makon don yin tir da Allah wadai da jinkirin biyan alawuskinsu. Ibrahim Albade Omar magatakardar Yunun a makarufin Rukayyatu Abdurrahman. Muna buƙatar a duba yanayin halin da abokaninmu na Cuba suke ciki da suka yi shekara ɗaya ba su samu alawus ba. Alhali ya kamata a biya su alawus a cikin hutu. A wannan lokaci gaskiya muna cikin latti wanda ban san da zan iya kwatanta muku ba. An ɗauki alkawarin gina ɗakin karatu mai ɗaukar ɗalibai dubu ɗaya da gina mai ɗaukar ɗakunan kwana ɗari shida sannan da gina gidan biredi da kasuwa. Har yanzu babu wani ci ci gaba don haka ne muka fito a wannan taron manema labarai domin da wa duniya halin da muke ciki muna son gwamnati ta gaggauta fara aikin idan ba haka ba nan da lokaci kaɗan za mu ɗauki kwakwaran matakai matasa manoma shinkafa na garin gaya sun kasance marasa aiki tun lokacin da ruwan kogin nijar ya mamaye amfanin gonarsu Haka ne Mira bari mu saurari wannan rahoton daga wakilinmu na gaya Fadil Alu. Dattawa karfi ya ƙare sun bar wa matasa hilayen noman shinkafa ba cikin an ba a bana matasan suka fuskanci kacancanewar hilayen na noman shinkafar da malalar ruwan kogin isa ya haddasa a cikin karkarar gaya jihar Doso. Wasu daga cikinsu sun bayyana muna kukan zucinsu gonaki biyu ne ruwa suka canya min gona ɗaya ta kai eka ɗaya ɗayan kuma ba ta kai eka ba duka gonaki ne na shinkafa al'amar da ya sai a hankali yanzu ya shekaru hudu da ruwa suke yi mana barna amma gaskiya na wannan shekara ban taba ganin irin sa hakan bai karya lagon karfin hamzarin matasan ba da damar su tuni na sa rai wajen noman rani. Daraktan ofishin ƙasa na nome-nomen gandari Onaha ta gundumar gaya shi kam na sa shakku bisa ga samun nasara wajen noman ranin da matasan za su yi ga abin da Abdurrahman Sule ya faɗa. Bayan ruwan isan da suka zo suka batse akwai wasu ruwan da za su zo nan zuwa watan Janairu. Da zarar madatsar ruwan ba a gyara ta ba to akwai wahala a yi noman rani mai zuwa. Kinan noma biyu ne suka ci karo da matsala a wannan lokaci wanda hakan yana da dalili da yawa da kuma makamantan haka. Abin tunasarwa kusan eka 650 na hilayen noman shinkafa suka salwanta a cikin gundumar gaya a rawaitar kiyasin Onaha. Mira a lokacin bikin ranar zaman lafiya ta duniya da aka yi a ranar 21 ga watan Septamba, kungiyar matasa masu himma tabbatar da zaman lafiya da kare muhalli wadda ake kira AGAPPA e sun shirya muhawara da ake kira fasa-fas a MGC cibiyar matasa ta Arlit. Taken da suka zaba shine matasa, zaman lafiya, kishin kasa Sai mu saurari Sanusi Musa mai yaki, shugaban kungiyar a makarofin Usman Umaru. Ranar 21 ga watan Satumba ta kasance rana da aka keɓe domin zaman lafiya. Biyo bayan wannan ne muka shirya wannan muhawara ta keke da keke domin fargar da matasa su kawo gudunmawarsu wajen tabbatar da zaman lafiya mai ɗorewa. Kowa ya san da cewa idan ba zaman lafiya ba maganar ci gaba. Ta hanyar wannan canza yawu ne za mu duba hanyoyin da ke ingiza matasa suke shiga cikin tashin hankali. An ce rashin aikin yi ne saboda gwamnati ba ta baiwa matasa aiki ba don haka ne suke fadawa tarkon shiga ta'addanci muhawarar ta ƙayatar jama'a sun kawo gudunmuwarsu zaman lafiya dai shine gaban komai la paix ce qui en tout Kiki an horar da matasa talatin daga kungiyoyin matasa na maradi a ranar talata goma sha biyar ga watan Satumba kan ingantar da zaman lafiya, shugabancin mata da kuma akan cutar COVID-19. Haka ne mira horon da aka soma shi da nufin sanya wa'annan matasan su sanar da al'ummar ƙasa. Ga rahoton Muhammad Mamman. Zamne kan kan ɗaukar darasi kamar a makaranta matasa 'yan mata da samari da kowane su kungiyarsa ta turo shi domin kasancewa jagora ga samun kyaukyawar mayar da labarun ga sauran mambobin rukunin nasa abubakar hassan mamba na hadakar kungiyoyin iskutu na maraɗi har yanzu muna a matsayin matasa ya kamata mu bunƙasa samar da zaman lafiya don haka ne muke ci gaba da horar da matasa don su tabbatar da wannan zaman lafiya da yafiya saboda mu a bangaren mu iskut akwai abin da muke kira sakonnin zaman lafiya shine karfafa jinƙai tsakanin matasa don ci gaba tare. Da samun cin moriyar farko ga wannan bada horon da ya ɗuma kan ma'udai na lokaci kamar zaman lafiya da kuma kan batun allobar coronavirus Ramlatu Adamu. To gaskiya na ji daɗi da wannan horo da na ɗauka. Ni ma zan yi ƙoƙari in ja hankalin abokaina da uwayena da magajiyena don su samu su ɗauka abin da aka ga musu A nashi bangare Maman Sani wani matashi da ya halarci ba da horon ya ce wannan horon wata ɗaukar hanya ce gare shi don a gaba ya zama madugu a rukuninsu. Mu ba da misali ko ga abokaninmu matasa a kiyaye musgunawa sannan a riƙa yafiya akwai abubuwa da yawa da ya kamata a kiyaye. A rinka yafiya da son juna da kuma mutum ya kasance mai saukin al'amura. Eh, Yawaita irin wannan ba da horon zuwa ga matasa shika-shikan duk wani ci gaban ƙasa ya zama wajibi a cewar kantomar wakilin zauren shawarar ƙungiyoyin matasa na maraɗi. A yanzu kuma sai filin wasannin motsa jiki. A kwallon kafa bayar Munich ce ta ci kofin Turai. Ƙungiyar ta Jamus ta ci FC a ranar Alhamis 24 ga watan Satumba. Javi Martinez ya bada kofin Turai na biyu ga Bayern Munich a filin Posca. arena na budapest mintuna biyar da shigarsa dan espana din ya ci kwallo da ci biyu ga ɗai karo na hudu ƙungiyar babaruwa wanda ya ci kofi na hudu a bana ya ɗauki kofi na biyu bayan shekara ta da 2013 ana muka zo karshen labarin matasa a sa kuma sake sauraron shi bisa kan lambar uku biyu biyar ba tare da kumbiya ko da a kan layin airtel